62 jimu maslahatu tahsiliyati tahsiliyatu maslahan tahsil niyya wa hiya al-akhdhu bima yaliqu yin aiki da abin da ya dace min mahasin al'adati na kyawawan al'adu والتجنب جنيسة لأحوال المشكلة آه، زودا مدنية آه. وين أخي كده دا ما مدنسة هو عينه أبيد ميكيد زودا الأخذ بما يليق من من العادة watajallabu la'allil ahwalil mudannisa da ne satan halaye masu dodadarwa allati ta al-aqul wanda hankula ma na kyaban su harradihat wa yajma udhalika ainihin kasmu makarim kasmu makarim sakalaki wannan na tattaro kasan kyawawan halaye مكارم الاخلاقي خط فالطهارة كمن تركي حصا ومعنى تركي سرري تركي بوت كوي وستر العورة هكر في العورة هنا تكين حتى حصيبية واخذ الزينة جفا كيانا كمالا وتقربوا bina wafili al'ibadati da neman shiga wajen Allah da na filfilin ibadodi da karatu ana yi amma aiki sai bai kamata ba samu masallacin sunna ana hira ciki idan aka ce a sallan magariba assalamu alaikum wa rahmatullahi an yi tasbihi an kare imma dai kai nafilan ko imma ka ɗauki ƙura'ani ka karanta ko imma ka tattara 'yan ɗaliban ka ci gaba da biya masu amma ba za a samu wannan dukkawa ne suka fi kawo matsala sau da da a ce dukkawa sun ji to sarrafa yara zai sauki ka ce wa yara ku daina surutu ku tashi kai na fila kafin lokaci kaza amma da ta ana zaune suna hira bin ka kaga wannan sharri na ƙarshe tunda su ma da ganin yaran za su ce na ce mu wanda mu raina wani hankali mu ma Allah ya kama mu girma to dole a faro da dottawan dottawan ba haka ce ba ku abun koyi ne bai halatta dattijo da dattijo su fara labarin duniya a cikin dakin Allah kai ko da labarin lahira ne a ya dace labarin lahira in karatu ke biya wa dattijo da dattijo na suke biya wa junansu to wannan babu laifi ai ka zauna ba labarin duniya ne ba amma a ɗauko labarin duniya ai an lalace yanzu ai ka ji ma kaza kaza ake wannan labarin duniya ne bai kamata ba ku yi a cikin masallaci masallaci a bashi ci gaba da gudana irin yadda aka gida shi saboda shi wannan shi ne jiya ya jiya na jashin abin shekaran jiya ne da ba ce ɗan nan haka maza sai aka ruɗe da hira magana ce ake ta magana ce ce ah, sai da tashi na kiran su ma wani yanzu haka ya dace yan yara akwai yara da suke gurup-gurup irin salon gurup da tsofaffi ke yi sai ka sun yi haka su ma ba sa so ko koya masa ko sai ta ko kurare daura sai kaza kaza kaza kai ma kaza kaza kaza sai ka ɗauka karatu suke yi ba karatu suke ba hira suke nan haka akwai wani gurup nan ma akwai wani gurup nan ko tsaba akwai yaran da suke nan marasa ne surutu suke tsakaninsu da Allah surutu suke kuma sannan manyan ba sa sa baki a rage shi za mu gyara Su a sa baki ya fi karfin mutum daya to amma ba ma maganan asa sa baki ba ma ba su ma ba su yi ba tun da ba su yi ba kaga a akwai dutsen da sukan burge kaga da tiyin yin shigo daga can mana ya taubai kallon kowa kansa kafa sai ya kai kwanan nan ban san kira sunan shi ne yin eh, haka ko yaro bai sa ga kusa da shi in wani ya zo zai jaka wannan in ku masallaci ba babba ba yaro a wurin kuma akwai manya a garinmu zai zauna na za ka so da a ce wancan haka wancan haka ƴaƴansa ko in yi zo da su su riga sun horo ba ka ma sani sai dai in yi taro maka su ɗaya nan ɗaya can ɗaya mai ne sai na tattaro su ma daban-daban sannan ce musu ko ba littafi ya kaza su za ga sun watsa ya ciki shi gobe ban da littafin littafinsa kuma littafin ba a su karfinsa ne ba sai na gano ma daga ba ce ma ba yara ne ba ɗaya eh, na jami'a kaza wannan na wuri kaza wannan na wuri kaza amma an kaga yadda suka yi bin shi yadda kasanta da daji suka gangaro da ciwon shanunsa suka gangaro kowa ya koma gefe ya yi tsoro kaga irin wannan ma wannan in ba ba mai da hankali ba mai mukun ya zo masallaci ya samu tarbiyya ai da masallaci na rusa masa tarbiyyan gidan shi tarbiyyan gidan shi da yiwu to kaga dole ne a tafi ya garin ranzu to jama'a gaskiyar magana ba za mu kyare ku ba tsofaffi ku dinga hira tsakanin ku dole mu yi amfani da masallacin nan abin da aka gina shi saboda shi mata mun buɗe masu gurgurdo ba maganar hira ba magana ka ba ba magana ko da yarki ba da maki hira da ita ballan sana kawa to saboda ka dauki wannan abu kuma a taya mutum ɗaya ba da nasara ba dole a taya kowa a ci gaba da gina abun ɗin a ci gaba da gina abun ɗin na shi a da ne Mariya ne amma ni dai Allah san manufa na kan dawo cikin masallacin in yi nafila saboda abu biyu abu na farko malam umar na koma da ake sayar na buga salamu alaikum wallahi kunkunniyan nan ta masallaci wani na kokari yana share ta a bashi ya zo yana nema abun hawa a'a menene magana ban tsafe malam da ta ofi haka je same ka daki wanda nan a sarari ba ka fara biyo ni in na kabbara na fila dole ka bar ni sai shi ba zai yi ba kuma ɗaliban ilimi yan masarci wanda ke ganin su ce bakku su ne masu wannan shi bai da lokacin da zai magana da kai zai tsakanin magarwa da shi bayan isa kana shiga tashi an kiran sa za isa sai sake zai ka ɗaki to dole sai dai ka zo bakin kofa ko ba da ka kabbala malam mustafa in yi turo ya same ka gaba ba ya san cewa da shi fito filin zaura na yi nafila kowa ya gani na ake tsakanin nan ba su rufa ce ba masu hankali sun sani wanda suka zama irin haka kuma sai dai a basu amma dai muna son ɗaki masallacin ya zama kaza kullum muna zagin yan bidiyar muna zagin yan bidiyar mun muka dubi abin da ke muwa bidiyar ce masallaci zama ya tsinke ne yake da suna na filin al'ada wata karrubu ko bina wa filin ibadati na ce adafi ba zuban karanta da ke bayidun da ya zama abin da ya zama amma dai gajiya mai fushi ne ya sa wata karubu gina ibada ibadati ya ga nafila nafila wa ka'adabi akali kamar irin su duka sinatu ne ainihin kamar ladabobin cin abinci kaga daga zaman wanke hannun hannun da za a ce da shi irin abincin da ya kamata a ci iyakacinsa kada ya kara da yawa ya zama bene ne to wa'annan duka tasira tun tasiriyatu ne washurbu haka wurin sha walli ba ta kaya an ce ai kwalliya to ba a saki jiki mutum ya zama tsawisu ba ha ba tsawisu ake so ka kafance ba a'a ka sa kaya daidai gurgudu samun samunka da kuma irin yadda zaka ka zama tsakatsake ko da kana da dama zaka ka sama da haka sai ka ko kasa kasa tsakatsake don ka saje da mutane kai karan kanka sai ya fi maka amfani tun daga daga inda aka ganka da kayan da yake an dinga kallon ka kenan wannan alajin a'a ba alajin ma'aikacin gwamnati ne to a ina yake direct ne alfanare haka za su bi ka suna ta ka suna ta ka a ƙarshe sai an maka ɗan hali amma kana zaune tsaka-tsaki tsaka-tsaki har za ka ga mai bibiyan kuɗin wata rana sai a kunnen ka fara in ka ga dama ka bashi in ka gada maka ka na masa darasi wa adam al-israfi da rashin zaranci duk abin da za ka yi tsaka-tsaki daidai liyan bukata kulu wa sharabu amma la tusrifu aw taqati wa ani kada kuntata fil ma'akili wal masharibi a kuntata ta kai ka ba shi ma wannan nisbi ne wal Labisi, haka kaya Allah ta ge umaru wani aka wata rana kawai suka tashi wai ana ji yaƙi na yaƙi kafin kuruciya da cikin annashiwa faɗaye yi faɗa ka je mu je mu tsokano umaru ɗan kafa a je a tsokano shi da ne za a kano shi suka yi wani yaƙi aka samu wata ganima wani kaya mai tsada aka ce wannan ba kai wa shugabanmu wana awa da shi yaya kun yi da sha mun yi da mun yi da aka yi masa to wa zai kai wani zaurayi ya karɓo zai kawo ya zo isa sa abinci yana zuwa tattan yana raba abinci da kowa ya koma irin wannan raba abincin shugaba ya kamata ya zo yi ya zo ka na su amma wancan nasu gwamnati ta yi shirya wannan amma wannan aisan ce da haushi je ka raba abincin ka da kanka ko amma da a ce masallaci ya dafa to ne iwa jabarin raba nan ku rabu wani ya samu wani bai samu ba wani imene ne zan sha alkabai da da arfe ido amma ni yi waje ban raba An da masallaci ne yake zai to shi kenan aka zo yana raba zan ke jawa kuma gefe ba dafa da kai ba ba dafa da kai ba kai sai yi ta yi raba abinci na tun da an kiyasta abin da za a ba musamman abinci zo cikin kai je kai mu je ka ci abincin gidana kafin ka malam Mustapha za ka ja daɗi abin shi gidan shugaban ƙasa sojojinsa sun nan sun kawo Ghana can sun haifar Ghana sun wuce mai yake da suna wannan Afghanistan ranar ko za a sha daɗi za a sha abinci mai daɗi ta ba ina zuwa kuwa aka ɗakko masa gurasa da gishiri malam Mustapha gurasa da mai da gishiri gishirin ma beza jangolo gurasa za ga shi kuros kuros kuros a cikin abinci abinci yake da na ce sai na ji abincin jakata ya fi daɗi da abincin abincinsa yanzu ke kayan na ƙoshi ba za ka yi shi ba wajen sai ba ta ga dama ba ta ta maka abinci mai daɗi laifin wance ne ita sake sau da kana aka kawo ruwa za a samu jos sai ji ruwa karshen ta kila dai gero aka barza aka zuba a ciki ya sha shi ya sha kwan wanda ya gama sannan sai bai kauka ya ce a kaji kaji kaji kaji ya mice tsaye ne ke ce nufi kaza kaza haba ai zai da yadda aka shiri maza ka mai da shi can inda za a ji ayi abin nan to kaga ai ashe nisbi ne duk kowanne aka faɗi nisbi ne malabisu da aka shafa nisbi ne ai irin yadda mutanen farko kan yi kayan su ba menene gaban e katalin nisa'iku kaman hana kashe mata a yaƙi kaga wani tasirin su ne in ana fasa ba a kashe matan kulle ba a kashe matan kulle amma aka tudda mace auren yaƙi ita mata gare tana rike da bakaminta a wannan kashe ta Yam. me yake da suna wasu biya ne ba kashe kananan yara kananan yara ba ne ba kashe malamai masu addini wannan ba alama faɗa tare da shi sai a duba da ke a ah, me yake aikinsa ba da kai ka sake da shi illa iyakacin irin hamshakin malamin nan ne an tara shanu an tara awaki an tara eh, abinci an tara menene duk ya kwashe a bar masa shanun da zai dinga shan nono kawai shanu ɗaya ko biyu mai ciki wannan tana da ciki za ta haihu wannan kuma ana shan nono ba ta daɗe da haihuwa ba duk sauran shanun a kore abinci a kalli abinci nan da shekara ta ƙare mai zai ci a ware wannan a kwashe sauran duk ta wani haka za a biya kwashe a bashi a bar masa wani na a wuce ba masu komai a fil jihadi na ga ya isa ka hmm? so ba wannan ba sai ba da ba ka ba su ko da shi karar kansa ya koma daji ba ka ba shi mutum nan shi kenan